الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> barkan mu da haduwa a wannan darasi namu mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci <clears throat> wannan dare na laraba wucewar wunin talata tara ga watan hudu bayan jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wadda ke da shekara 1442 daidai da 24 a watan 11,2020 miladiyar annabi isa alaihissalam a cikin wannan darasi mai albarka kamar yadda ya gabata a lokacin da ya wuce muna cikin muna karshen suratun nisa mun gama da wannan sura ko a ali imran za mu tashi farkon suratun nisa haka ne ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس sura suratun nisa ana ambatanta da suratun nisa kamar yadda wato ainihin masahib suke fada saboda ambatan anisa a cikinta akwai wa'atun nisa a sadukatihin na nisla su baiwa mata sadakinsu kyauta ce wannan daga Allah an ambace ta suratun nisa saboda akwai ambatan annisa a cikin surar wato surar mata da haka za ta kunce kuncen mata wanda sun shafi mata da yawa bayan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai cikakkiyar rahma mai cikakken jin kai sai Allah yake ya wannan nasu ya ku mutane ana nufin mutane kakaf duka mazan da matan ittaqu rabbakum ku ji tsoron mahalicinku ne abun bautawar ne mamallakinku ne mai sarrafa al'amuranku yadda yake so sannan bayan ya ce rabbakum sai ya wato ainihin bayyana wane ne rabbukum ya ce allazi khalaqakum wanda ya halitta ku daga babu min nafsin wahida daga rai kwaya ɗaya tal ne annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitta matan wannan ran minha daga ran guda ɗaya sannan wa batta minhuma rijalan kathira sannan Allah ya yada maza masu yawa wani sa'an kathira da mata ma masu yawa Allah ya yada su da yawa <clears throat> minhuma daga waɗannan rayukan guda biyu wato annabi adam da hawa sannan ya ce kullaha ku ji tsoron allah alladi ta sa sa'aluna bi wanda kuke roƙon junanku da shi ko dai shi kuna yi ma junanku magiya domin shi to ku ji tsoron wannan da kuke magiya a yi ko a bari domin shi wal arham sannan kuma ku ji tsoron yanke zumunta inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah ya kasance mai sa ido ne alaikum akansu yana sa muku a yayin da ku kuka yi barci ma yana nan yana kallon ku a yayin da kuka ɗayanta kuka kadaita allah yana sa muku yayin da kuke a cikin jama'a ubangiji na sa muku ido ma'anar ku ji tsoron allah kada ka ce allah baya nan ba mai ganin ka to Allah yana ganin ka wanda ya komai don haka ka kiyaye Allah menene tsoron Allah <clears throat> malamai sun yi bayanin tsoron Allah da wasu kalmomi kamar haka mutumin da ainihin wato ya san cewa hanya kaza da zai bi akwai haɗari don haka akwai kwalabe akwai kuma ainihin macizai akwai kunami zai iya takawa zai tafi haka nan da lura ko zai tafi babu lura dole ne zai tafi a tsantsance yana duba ina zai sa kafar shi ina zai ta ta dama ina zai jefa in ya daga ina zai aji ya samu ya taka nan lafiya to ina zai aje wanci wannan makamancin bayanin tsoron allah ne wato abinda za ka aikata abinda za ka faɗa abinda za ka yi wato shiru kada ka faɗa abinda za ka ci abinda za ka sha to ya kamata ya zama kana sa ido kada haram ta biyo a ciki kada ta biyo ta nan wajen ka yi kunnen uwar shegu da ita ka kama ta ka cinye kada ka yi wannan cikin haka ba tsoron allah don haka hadarin wannan kuma ya zo ba zai yi maka daɗi ba don haka Allah yake maimaitawa ku ji tsoron Allah bayan ya ce ittaqu rabbakum kiyawo ya kira kowa da kowa sannan bayan ya tuna muku wanda yayi ku shi ɗaya ne mahalicci shi ɗaya ne abun bauta shi ɗaya ne mamallaki sai sake cewa ku ji tsoron Allah da ya muku wannan ne wato ya halitta ku halitta ka a matsayin ɗan adam ainihi ma ko malla ya yi ga dama ya yi ka kyanke so mai za ka iya yi ko ya yi ka zini ba ka sa wando da za ka yi akwai wani mataki da za ka iya ɗauka babu ce ganin damar shi ya yi ka mutum mai hankali wannan babban ni'ima ce sannan kuma ya yi ka musulmi wannan babban ni'ima ce ko loluwa sannan bai bar ka haka nan ba ya yi ka mai cikakkiyar halitta wannan babban ni'ima ce sannan ya yi ka da wani abin da za ka iya sarrafawa har ka ji daɗin rayuwa wannan wata babban nema ce ashe ba ka gode ma Allah ba kan wannan ya yi ka musulmi wanda kana son neman gaskiya kake yi na kake ka yi kana son ka gane abin da ba gaskiya ba ka yi watsi da shi wannan ba kowa ne yake da wannan ba mafi yawancin mutane fagamniya ciki ba ruwansu kuma da gaskiya kai Allah ya kamo ka ya kamo hannunka ya kawo ka babu shakka ya maka nema ya kamata ka ji tsoron wanda ya maka wannan nema nema ce ba karama ba sannan kuma kila har ka san wani abu na addini ko ko kuma ma Allah ya baka ka har da ke wasu gaɓoɓi a cikin littafin Allah babu shakka wannan ba karaman nema ba ce ka yi yadda za ka yi ka gode ma Allah akan wannan domin Allah ya maka tsari shi yasa ya faɗi ku ji tsoron Allah a farko sai sake cewa ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron yanke zumunta kada a samu yanke zumunta ta wajenka kai gara a ce ta zo ta wani wajen ba kai ba kai ka yi iyakar ka kada ka yanke ta wajenka don haka nan bayan wannan sai ce to Allah ba yana sa muku ido kun ji tsoron Allah ko ko kun yi watsi da shi Allah yana nan yana kallo abinda kake a bayyane ɗaya ne da abin da kake a fili abin da kake a boye ka canza da abin da kake yi a bayyane in ka ga mutane ka yi wani in ka ga kana ba mai gallin ganin ka kuma ka yi wani wannan ba shi daga cikin tsoron Allah sai ya zama diɗɗe ne a wajenka don wane na nan ba zai hana ka yi daidai ba don wane baya nan ba zai hana ka yi abin da yake ba daidai ba ka kauce hanya babu wato kana jin tsoron Allah wanda ya fi kowa kanki na'am Allah sai yake wa atul yatama wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bis-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila Allah ya ce wa atul yatama ku bai wa marayu amwalahum dukiyoyinsu da aka ba ku amana idan sun yi hankali sai Allah ya ce wala ta al-khabitha kada ku canza mummuna bi da kyakkyawa ku dauki kyakkyawan ku aje masu mummuna ku dauki managarci ku aje masu wanda bai da nagarta wala ta'kulu amwalahum kada ku cinye dukiyoyinsu ila amwalikum ku haɗe da dukiyoyinku wannan ila malamai suka ce tana da ma'anar ma'a yana nufin wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum kada ku cinye dukiyoyinsu tare da naku ku haɗe ku ku mamaye ku danne kada ku yi haka Allah ba ya cikin tsoron Allah sai ce innahu kana kuban kabira lalle hakan ya kasance huban zunubi ne kabiran kuma babba ka cinye dukiyarka ka haɗe da ta marayu ka cinye bawon allah da yake makwabcinka ko kuma abokin harkarka ko kuma ma ɗan uwanka <clears throat> zama ya haɗa ku dangantaka ta haɗa ku ko harka ta haɗa ku tare sai ran nan kwatsam sai wannan ya rasu kafin ya rasu ya gane cewa lalle da wuya ya iya tashi sai ce to ne ga iyanan na ban maka amana Suna da kaza suna da kaza ina da kaza ina da kaza aka zo aka danka maka wannan abu haƙoƙin bayan Allah marayu wanda ba su san komai ba game da wannan dukiya kai ne da kai da shi wanda ya rasu kafin ya rasu yake baka wannan me ya kamata yi sai alkinta wannan dukiya ta marayu ya yi ta sana'a da ita ya iya ɗiban ladan shi gwargwadon abin da zai iya gwargwadon abin da yake haƙƙe shi in an yi yarjejeniya na in ba a yi yarjejeniya ba haka don haka nan idan sun yi girma sun yi hankali kuma ma an jarraba su cikin dukiyar babansu aka ɗebo wani kaso aka ba su su fara yin kasuwa yaro tun yana katun yana komai yana iya kai ne za ka tashi makaranta yana makaranta islamiyya yana makaranta alluko yana makaranta boko kuma shi yana zuwa shago yana tsaron shago don ya rika gane yadda ake yi ya rika kasuwa ko ka bashi wani kaso ya tafi guri kaza yana kasuwa ko yana kula da yadda ake aikin kaza domin ya iya kasuwa ba a cewa sai ya girma bai san komi ba a lokacin nan zai waɗannan abubuwa wannan ba da ba a don haka sai da aka jarraba su aka ba su wani kaso suka je suka sarrafa aka ga cewa eh wannan sun fara sanin abin da suke yi dukiyar ba ta rame ba kiba ce wato ba yi asara ba an samu cin riba da haka aka sake jaraba su aka sake jaraba su aka ga sun yi hankali suna iya sarrafawa suna iya mai da goma ashirin ko kuma ma akalla goma ta koma sha biyar ko ko ba ta rame ba ta karu don haka sai zo ya kawo shaidu da wane da wane da wane masu girma na unguwa sai ce to a lokaci kaza babal ya bani dukiya da kaza da kaza da yake da shi ga makullai ga wane ne ga wane ne ga dukiya kuma a ƙasa sai ke to ganin cewa wannan yara sun yi hankali da haka ina shaida muku ni yau na miƙa masu kayansu ta haka ya ba su makullan shaguna da kuma kamfanoni da wane ne da wane ne duka da tsabar kuɗi sannan ya shaida masu shi wane ya mika masu abin shi da takarda da komai su kuma sun ansa lafiya lau wannan Allah zai sa mai albarka a cikin irin wannan rikon amana <clears throat> ba ka da abin da zai birin kasa mutum ya girmama mutum ya mutunta mutum kamar ɗaya daga cikin ɗabi'u masu yawa guda biyu shine gaskiya da rikon amana wannan abin yana girmama mutum yana alkinta al'amarin mutum kuma Allah ya bashi kariya a nan ya bashi kariya a lahira to amma wannan nagarin kenan in kuma aka yi rashin sa'a sai da aka bashi sai haɗe wanda Allah yake cewa kada ayi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku cinye dukiyoyin ku tare da na, kada ku yi haka to sai aka yi haka to nan gurin kuma ayoyin da za su zo nan gaba za su bayyana mana wato azaba da barazana akan irin wannan mutumin da yake cin dukiyar maraya ba a bashi ba ba haƙƙin shi ya ci ba a'a kawai nasu ne uwar kuɗin ce samu ya makale ko ta zama tashi Ko bai cinye babu yadda za a yi a nemi wani abu ya riga ya gama da shi ma'anar shi marayu su tashi kenan matattu suna bibiyar gidajen wasu ko kuma ba su da makama su wulaƙanta shi ya sabbaba masu wannan shi kuma anya sai a baɗiyanshi shi suna zauna lafiya ko kuma shi sai a bar shi zauna lafiya alhali ya wulakanta na wani Allah baya wani Allah ya tsare sai Allah ya ce وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن Allah yake cewa <clears throat> wa in khiftum alla tuqsitu idan kuka ji tsoron rashin yin adalci fil yatama a cikin marayu ana nufin mata da kuka aure anan su ma marayu ne wato cikin hukuncin marayu suke matar da ka aure ka raba ta da gidansu wanda ta saba faɗi shi a ciki sai ka kawo ta a wani gida ita ma kamar matsayin marainiya take zai yi ya ce ma a aikace zai yi kuma a tana da uwa da uba to yanzu kai ne a nan gurin wato matsayin babanta ga kai ne mijinta to in ka ji tsoron ba za ka iya yin adalci ba a cikin waɗannan da wadda ka kawo mata tana cikin gidan dama da wadda ta zo yanzu sabuwa ce ka ji tsoron ba ka iya yin adalci to me za a yi fanki ma tsaba lakum ku auri abin da ya maku daɗi minan nisa'i daga cikin mata abin da ainihin ya kwanta maku a rai su za ku aura ji Allah to amma yaya masna biyu sai ka auri biyu in ba ka iya yin adalci ga uku sai ka koma biyu wasu lasa ko kuma ba ka iya yin adalci ga hudu sai ka koma uku a auri uku wa ruba ko kuma hudu wanda ba ya iya yi sai koma nan a nan ba ka iya sai ka koma nan ko to wannan allah ya yalwata wannan ya baiwa musulmi yanki maza a auri in ba ka iyawa ne ga ayan nan a gaba sai ce wa in khiftum idan kuka ji tsoron Allah ta'dilu ba za ku iya yin adalci ba fawahida sai ka aure ɗaya tal kamar fasto sai ka tsaya da guda ɗaya kawai ko ko kuma in ɗayan ma ita ma ta wuyata au ma malakat aimanukum ko abin da damar ku ta mallaka sai ka auri baiwa sadaka ko sai ka je ka sau baiwa a kasuwa ka kawo ka sa a daka tunda baka baka da ikon auren diya guda ɗaya tan sai ka je ka kawo baiwa sannan yake zalika adana wannan shine mafi kusa Allah ta'ulu rashin karkacewar wato shine mafi kusa don kada ku karkace ku bar hanya in ba ku iya ɗaya to sai baiwa in ko uku ba ku iyawa ku auri nawa biyu ka koma ƙasa mai hudu sai ya koma uku mai uku sai ya koma biyu mai biyu kuma sai ya koma ɗaya in ɗayan mata gagara fa sai koma baiwa ko duk saboda mai don a yi adalci kada a yi zalunci allah baya son ka zalunce ta ita da ka auro ta baya son ka zalunci wanda ka mallaka baya son ka zalunci wanda kake da iko a kan shi baya son ka mai adalci Allah baya son wannan to balle shi ba zai ji daɗi ba da haka ubangiji ya fi shi rashin jin daɗi idan aka yi zalunci da haka zalunci ba abun kauna ba ne ba abun so ba ne abu ne mai kawo matsala a cikin rayuwa don haka kada ka yi zalunci domin kada ubangiji ya kama ka kamun ka ba zai yi maka daɗi ba kamar yadda zalincin ubangiji baya jin daɗi shi to don haka wannan ayar tana nuna mana cewa mata aka yi magana da farko idan kuka ji tsoron ba za ku yi yin adalci ga mata ba to ku rage kwantiti din da kuka sa ko sai ka rage ka rage hudun koma uku ka rage uku su koma biyu ka rage biyu su koma daya in ɗayan ma ta gagara ba ka da iko a koma baiwa to sai dai yanzu babu bayi ko babu bayi domin ana samun bayi ne da yakin musulunci kuma aka zo suka zo su kowa ya sami yanci kowa ya zama ɗa to ya za a kuma wani ya zo ya zama bawa sai ya zama sun ƙarfi ne zalunci ne wannan ba bauta ba shi kuma babin shi daban kamar yadda Allah ya ce idan kuka ji tsoron ba ku ya yin adalci wato sai kun yi zalunci to ku koma ƙasa ku rage yawan wannan domin ku samu yin adalci to sannan sai Allah ya ambaci yawan abin da za ka iya aure Allah ya halatta ma don haka Allah ya ba mata hakuri namiji ba ba mijin mace ɗaya bane shi inda yana da iko mijin mata nawa ne mijin mata hudu yana da iko da haka idan kace za ka wo kayi to lokacin ne ɗigar jiki za ta tashi lokacin ne za a yi fitina wasu ma har ta aza maka haraji abinda ka yi ma wannan amaryar sai ita ma ka yi mata ba kuma wanda ya aza maka su ne suka aza maka wannan abu abinda ka yi mata kaza sai ka yi mata ita ma ba wanda ya dora maka sai ka dora ma kanka na duk da kayan mawa za a zauna lafiya ba to ka gani ya kamata a ce an yi ɗan tsaya daidai ba tsoronta za ka rika ji ba tsaya a yi daidai ko shi ne abin da ya fi cancanta amma babu yadda za a kai kuma ka sani yadda za a yi ka hana ta kishi sai da ita kuma ta sani kishi zazzafa shine matsala ko ba a hana ta ta yi kishin ta ba amma kishin ya wuce wuri daga cewa sai wance ta fita sannan ita za ta zauna lafiya wannan shine matsala ki ci gaban ki in ci gabana kawai ki zauna da shi ma in zauna da shi saboda ba a wajabta mashi ya zauna da mace ɗaya ba ya halatta a wuri ɗaya biyu uku hudu sai dai ba zai wuce ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kada ya ka halatta mawa zai yi aure yadda ya ga dama ya auri mata sama da hudu ya auri mata wajen goma sha ɗaya ya rasu ya bar wajen guda tara mun gane ko shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da kususiya abinda Allah ya gatanta shi ya bashi to kai kuma ba haka ba ne babu a ce kana da hudu nan gurin kana da hudu a lagos ko kana da hudu a kano kana da hudu a niger kaga sun zama nawa kenan dozin har da toliya ke ko na? Ah, akwai su ba an samu matsala wannan ai ba aure ba ne ko wai ya ce sai dai na bari a wannan ba ba to ake magana ba magana aure ake yi ko wanda ya je yana neman bariki to ya haifi yan bariki kuma ya haifi yara yan bariki kuma za a zo a yi bariki ya san da haka kuma zai shiga bariki kabari zai shiga bariki zai gane bariki ba kyau ko kabari ya fi barikin shi barikanci sosai zai gane cewa akwai bambanci tsakanin aya da tsakuwa sai ya shiga kabari tukunna wannan lalle ne ya zama maza suna tare da wannan ba za ka iya juya wato a ita mata ta zama ɗari bisa ɗari yadda kake santa ba ba zai yiwu ba kai ka san da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahunna khuliqna min dhila wa inna a'waja shay'in a'lahu wa inna a'waja ita mace an halice ta ne daga hakarkari wanda yake mafi bandarewa to da hakarkari na ƙasa da na sama wanne ne fi na sama ya fi lankwashewa ne wanda ya fi tsarewa ko to don haka an halishe ta ne daga wanda ya fi tsarewa ciki to ikin da asalin halittar ciki ta nan daga cikin wanda ya fi tsarewa to ya za a yi tabo ta meke asalin asalinta yana haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa laha iwaj idan za ka ji daɗin rayuwa da ita so ka ji daɗin rayuwa da ita a haka wa in in aratta an tastaqima falan tastaqima laka abadan ba za ta zama dotsar ba haka take miƙaƙiya to kai miƙaƙe ita ma ita ba miƙaƙa ba ko ita haka take kullum haka take ba yadda za a yi ta yi haka to kai kuma haka kake miƙe kake ita kuma haka to ya za a yi a yi wannan tafiyar ita haka kai haka kuma Allah ya hada ku sai ku rayu kaga kai kai namiji sai ka dan ka dan haka ko ita da mun haka take kai kuma kai kuma sai ka dan haka ko kada dai ka bi ta kai haka to amma kuma ba za ka miƙe haka ba domin ba za a taba haka ba yadda kake so dan haka sai ka dan karkata wajen ka dan wani lokaci kuma ka miƙe wani lokaci haka za a yi in ba haka ba ba za a rayu ba in ka sake ta kace bari wannan bandaran raki sai ka je ka auro to za ka auro kila wadda ta fi bandarewa da haka wannan takan ka hakura da ita yadda take haka a jalauta haka nan a tafi ko ba za ta miƙe ba yadda kake so wata rana sai ka zo ka ga abinda da ba shi ba ne na haka mai za ka yi shine kullum ka rika yi mata nasi, kullum abin da za ka yi kuma wani lokacin mazan ma haka suke tuma matan ma sun fi su bikewa matar ce za ta kawo karan mijinta yana wani laifi ya ki bari ta yi nasiha ya ki bari wani mataki ya kamata ta ɗauka wata mata kwanakin ba ta taɓa yi mana haka mata da yawa irin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba to ya za a yi ta yi mai nasiha ta ce ta yi mashi nasiha ta yi mashi nasiha amma dai hamma bai so a yi mashi nasiha to ya za a yi ya kamata ta samu manya waɗanda in ba shi da magabata manya ai a garin akwai manya ko sai ta san yadda za ta yi ta hada shi da masu girma domin a ja hankalin shi kan wannan abin da yake amma kada a san cewa daga wajen ta ne domin aka san daga wajen da ne ya kake gani akwai matsala mijin zai iya zuwa kuma ya wasu abubuwa ko ya zama ya ɗauki laifi ya ɗora mata wato ta ma tallata shi kenan abin da yake a ɓoye daga shi sai ita yanzu abin har ya fita waje to shi ne ya ɗauki mataki wanda ba a so ya zama ya rabu da ita kuma ita wannan da take hana kama ita ce mata kirki wanda za ta yi maka nasiya ta ce ka gyara ai ta ce mata arziki tun da ba ta yadda ka fada cikin halaka ba to amma wadda duk wanda a duk abin da aka yi daidai ne kai dai in ka biya mata bukata shi ke nan to an samu matsala lalle ne ka samu wadda tana hankaltar da kai tana gaya maka gaskiya don aka yi haka ba shakka ka samu abokiyar zama ya kamata ka yi ta da kyau Muna ta zuwa ƙarshe muna ganewa ko muna cikin wannan wato ainihin aya ta wajen uku kenan sai Allah ya ce wa atun nisa'a ku baiwa mata saduqatihinna sadakinsu jami'in sadaki ya yake sadaki yana da jami'a hausa? harama hmm? <laughs> <laughs> sadaki ba za da ya ce sadakoki ba ko sai ya zama wani abu daban to a bayyana amma a larabci akwai wannan hinna wato sadaki sadaki sadakin a baiwa mata sadakin nishlatan wannan kyauta ce daga Allah Allah yake a ba da haka idan aka aiki sadaki ba na uwa ba ne ba na uba ba ne naka ne in yarinya ce ba ta da hankali kusan cewa naka ne abin gari za a yi mata da su abin da ya cancanta za a yi mata da su in kuma mai hankali ce ita za a damka mawa wannan ita ma an ta mutunta mahaifanta ta ce abin da suka ga ya cancanta kawai su yi da shi shi ke nan da girmamawa ce amma ku sani cewa naka ne wannan sadakin ba na kowa ba ne sai dai abinda ake yi yanzu shine abinda ba wannan ba sadakin sai ya zama ɗan kaɗan sannan akwati mai kyaya ya cinye kayan ko har ya hana aure wani ma akwatin sai ya zama har da ƙannan shi guda hudu da ƙanne guda biyar ko shi babban da ƙannan shi kuma kowanne yana son wasu kaya a cikin shi sai an cika shi duk wannan ba wanda ya dora maka mutane ne suka dora maka in ka yadda abin ya wakana in baka yadda ba kuma ka kyale musu kayan su kai iya kawai kake su komi ka yi mata ka ba da sadaki mai gwabi shi kenan abin da ya fi cancanta kenan domin sadaki ne Allah ya ambata wa atun nisa sadaqatihinna nihla wannan kuma in ta zo ka yi mata kaza ka yi mata kaza kai ma kai ma ke da hada kayan kawai a kawo maka iya ka riga ka biya wani shi ne abin da ya fi cancanta amma aka ce ka ya zo to shi ne iyayen suke da mai suke da kayan daki suke da kaza suke da kaza suke da kaza alhali shi mai san aure shi ke da wannan abubuwa ba wanda ya dora maka al'ada ce kawai ta dora ma kawai ita za a kai maka salala sadada ba komai tare da ita duk abinda da za ka canza can kai ne za yi kai ne za sama mata gida ko iyayen za su samu gidan to kayan ɗakin ma kai ne gado da katifa da wane ne dun naka ne kwanukan ma dun naka ne kuma kai ka ba da sadaki dan allah idan akwai irin wannan har ya sake ta ha? ina eh, eh, ana yin haka idan ba a san kimar aure ba wannan lafiya lau amma ka ga kasashen da suka ci gaba wannan abin da suke yi kenan in za ta fito kuma sai ta fita da kayanta ai na ta ne ko? a yau nawa yake ha ba naka ne, naka yau dan wa aka kawo su me ya dalilin kawo su a gurin don haka kayanta ne in za ta fita sai ta fita da kayanta kai kuma sai ka sai ka samu wasu sai ka zo ka sake sakin wata in kuma wata ta zo ta fashe kayanta kuma ka sake sakin wata sai ka dinga saki ko zai yi a za a sha wuya ko to don haka lalle wannan yana cikin ayyukan wato ainihin da ya kamata kai mai aure ka sani su ma iyaye su sani babu wanda ya dora maka waɗannan abubuwan <coughs> al'ada ce kawai in ka ce ba ka yin al'ada sabo kai ba kama kyauta ba ka yi sabo ba ka saba ma Allah ba ba ka saba ma mutanen ba ma in ka ce ba ka yin wannan ba wanda ya ɗora maka sadaki Allah ya ɗora ma wa atun nisa a sadukatihin na nishla ku baiwa mata sadakinsu mai kyauta ce fa'in ibna lakum an shay'in minhu idan suka daɗaɗa maku rai an shay'in minhu daga wani abu daga cikin wannan sadaki suka ce a ku an shi wannan wato ta baka wannan abin kyauta ka ba ta sadakin ta ce ta yabe maka abu kaza shi sai Allah ya ce fa kuluhu ku ci wannan abin hani'an mari'a da daɗin rai kuma da daɗin hadiya Ya zama halak malak ke amma ba ta baka ba ba za ka ci ba ko hakkin ta ne amma ta yafe maka wani abu lafiya ka iya cin wani ko da ko ka an ɗaura auren ne daram daƙam sai ce to ya fasa an ɗaura auren lami lafiya yau sai ce ya fasa kuma an yanka mata sadaki kaza da kaza duka an yanka shi ke sai ce ya fasa to ta ci rabin sadaki ita to sauran fa sai take ta yafe mai har ma rabin ma ta yafe mai lafiya lau sai an ji abin shi in kuma ta an shi rabinta lafiya lau shi kuma sai an shi nashi <coughs> to in shi ma yake ya yafe mata lafiya ko kamar yadda in ta ɗauki wani abu ta ba shi a cikin sadakin saboda tana kai shi shi ke nan lafiya lau ya halatta ya ci in ji Allah fa kuluhu hani'an mari'a ku ci wannan sadakin wato da daɗin rai sannan da murna sannan da daɗin hadiya halak abu ne wanda yake mai daɗi sai Allah yake wala tusufa amwalakum wala nuna cewa <clears throat> ko dai ta zama farilla ko kuma ta zama kyauta nihla farilla ce Allah ya yanka ya ba su dole ne a ba su ko kuma kyauta ce Allah ya ba su sannan a cikin al'amarin marayu Allah yake faɗa game da wannan aya ko kuma game da ba da amana ko za ka ba wani kamfani ko za ka ba shi wata dukiya ya je kasuwanci ko za ka ba shi ainihin shagonka ya je ya tsaya ya tsaye maka to Allah sai ba ku doka a nan wala tuktu ha'a. kada ku bai wa wawaye amwalakum dukiyoyin kada ka ba wawa dukiyarka wanda bai iya sarrafa ta ba ko kuma ya iya sarrafawa amma bai da amana ko ya iya sarrafawa bai da gaskiya makayyaci ne ya sai da ya ci riba ya ce ai ba samu komai ba ko kada ka ba irin wannan ma'anar shi kakka ɗaure makayya gindi kakka yadda da wawanci da gaɓolanci ko don abin sai shafe ka a addinance a cikin rayuwa sai Allah ya ce allati ja'alallahu lakum wanda Allah ya sanya ku masu sa ido ne masu tsayuwa ne akan kula da ita kada ku ba wawaye ita warzuquhum fiha amma ku ciyar da su a cikinta waqsuhum kuma ku yi masu sutura a cikinta sannan wa qulu lahum ku fada masu qawlan ma'rufan magana kyakkyawa a cikin al'amarin rayuwa ko wannan yana magana akan marayu sai shiga a ciki kai tsakaninka da wanda kuke alaka ya shiga a ciki tsakaninka da wanda ka gani yana zama haka nan ba shi da aiki kake bari ka ɗauko shi ka bashi amana ya shiga a cikin wannan duk wani wanda za a yi mu'amala ta amana ta dukiya to ya shiga a cikin wannan amma aya tana magana akan marayun da aka mutu aka bar aka bar ku da su aka bar muku amana yana wawa bai iya sarrafa dukiya ba saboda bai da hankalinta to kada ka ɗauki dukiyar ka ba shi je ya halaka laifinka ne <clears throat> don haka sai an jarraba su sun yi hankali duku sannan sai a ɗauko a ba su to haka nan ma duk wanda yake mai mu'amala za ka iya shafar su wannan wato ainihin ayar Allah ya ce kada ku bai wa wawaye dukiyoyinku wanda Allah ya sanya ku kula da ita amma ku yi masu sutura a ciki ka ganin gurin ana magana suna ƙarƙashin kulawar in ba ka ɗauko shi kace ya zo ya tsare maka dukiya sai ya zama bai iya ba sai ka sallame shi sai ce sai ka yi mai sutura sai a ce sai ka ciyar da shi sai ka shayar da shi yana nufin kana da ana nufin kana da alaƙa da shi an bar maka shi amana ko kuma ƙannanka ne babanku ya mutu ya barka da su kai ne babba dole ne ka kula da amanar su ka ciyar da su ka shayar da su a cikin wannan dukiya sannan kuma ka alkinta dukiyar kuma ka birin sata, kada ka ci amana ta zama ba su da komai kuma waksuhun ka tufatar da su a cikin suna da bukatar tufafi ko ka yi masu tufafi ba tare da ƙarna ba sannan allah yake ka faɗi musu magana kyakkyawa kada ya zama akwai magana ta zagi ko cin mutunci ko wani abu makamancin irin wannan ka faɗi masu magana kyakkyawa in ji allah ana buƙatar magana kyakkyawa a ko'ina a kowane lokaci za Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya alkalimatu tsayibatu sadaqatu kyakkyawar kalma kyakkyawan zance wannan yana da ladan sadaka idan ka faɗa da Allah wa ka faɗa mawa wa ka faɗa mawa musulmi ka faɗa mawa ko kafiri ma ka faɗa mawa wanda ya girbe ka ka faɗa mawa ko wanda yake ƙasa da kai ma ka faɗa mawa to duka kana da ladan sadaka matukar Allah aka nufata da wannan to haka nufin Allah yana da kyau wajibi ne a cikin komai ka nufaci Allah domin me domin shine dalilin da zaka samu lada idan ka yi amma in baka nufaci Allah ba ba za ka samu komai ba sai ka je wajen wanda ka nufata da wannan ya je ba ka je ba ka lada sai Allah ya ce mai وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نعم الله يكي وابتلوا اليتامى كجرب مرايو كجرب مرايو حتى إذا بلغوا النكاح har yayin da suka isa aure wato sun rigai. baligai fa in idan kuka hararo shiriya a gare su idan kuka hararo suna da hankali sun gane sun shiryu fadfa'u amuwa da ku ba su dukiyoyinsu in ji Allah yana son a rika wato ainihin jarraba su inda a nasance ubangiji ya faɗa wabuta miliya dama ku jarraba marayu wato a jarraba su ba su nera kaza misali wanda za su iya sarrafawa kaga ya zama wani abu kaga ya iya alkinta ta ta iya karuwa waye ce a jarraba su Allah ne yace hatta idza balagun nikaha har yayin da suka zama baligai kenan tun kafin su zama baligan za a koya musu kasuwar tun kafin su zama manya za a koya musu kasuwar za a koya musu iya sarrafa dukiya sai ce idan kuka hararu sun shirya sun gane sun kimtsu sun yi hankali fadfa'u ilayhim amwalahum ku ba su wala ta'kuluha kada ku cinye su israfan dan farna wa bidaran dan gaugawan an yakbaru kada su girma su gane kada ku yi haka a cinye su dan farna dan fataji da barna ya yi barna a dukiyar shi amma a taso amma a tashi ba zai yi barna ba kada ayi haka sannan kada a cinye dukiyar da sauri-sauri maza-maza tun suna ƙanana kada su girma su gane cewa ma akwai dukiyarsu a wajen shi Allah ya ce wa man kana ganiya wanda ya kasance mawadaci ne game da cin dukiyarsu ba ya cin dukiyarsu yana da tashi fa ya ya kame kada ya ci wa man kana faqiran wanda ko ya kasance mabukaci ne yana wato sana'a a cikin dukiyar shi ke yin kasuwanci a ciki amma bai wadata ba don haka faliya a kulbin ma'aru shi din ya ci da sanin ya kamata da sanin shari'a sai a yanka mai abin da za a rika bashi a cikin dukiyar da yake kasuwanci ta marayu shine da shagon marayu shine da kamfanin marayu shine ke kula da je ka dawo a cikin wannan dukiya ya je kasuwa kaza ya je kasuwa amma shi kanshi bai yana bukata ba mawadaci ba ne to sai a yanka mai abin da zai rika yana sha yana sutura ba tare da barna ba <coughs> domin kada dukiyar in aka kyale ta ana fidda zakka zakka za ta iya zuwa ta cinye alhali ba ƙara take ba idan haka sai a yanka mai abin da zai rika aminai sai su zauna su yi wannan in babu sai a sa sarki sai sarki ya zo ya yi duk abin da ya kamata a ciki domin shi uban duk wanda bai da uba ne waliyin duk wanda bai da waliyi ne shi sarki sai shi zai yi waɗannan abubuwa ko mai unguwa ko wanda zai tsaya a matsayin sarki shi zai yi waɗannan abubuwa amma ba a barin abubuwa haka nan sakaka ko kawai tuwana ne za su yi wannan ba ya da alfanu a musulunci to shine Allah yake cewa fa in anastum minhum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma ya zama talaka ya ci da sanin ya kamata da sanin addini da sanin Allah da sanin shari'a fa idza dafatum ilaihim amwalahum idan za ku ba su dukiyoyinsu to ya za a yi ka shirya za ka ba su dukiyarsu yaya za a yi sai Allah ya ce fa a alaihim ku kafa masu shaidu yayin da za ku ba da dukiyar da wane da wane da malam wane su ne shaida ga wane da wane da wane su ne suna nan da haka sai a kawo su a halarto marayu ga masu ba da dukiyar ga masu ansar dukiyar ga kuma masu shaida sannan sai su shaida an miƙa masu komai abu ya komo hannunsu yau shi ne du alaihim ku kafa masu shaidu akan haka wa kafa billahi hasiba kuma Allah ya isa ya zama shine mai lissafi akan komai zaye da abawa Allah yana lissafa komai ma an coge wani abu aka rage wani abu ko aka yi abin da aka yi duka Allah mai lissafi ne akan komai masanin komai ne mai ta ido ne a kan komai mun gane ku da haka ma'anar shi a ji tsoron Allah kada a yage sannan kada a cuci kowa a cikin wannan domin wasu abubuwan ba su sani ba sai kai mai juya dukiyar kai ka sani to don haka a ji tsoron Allah a rike amana sannan Allah ya ce للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو زكوا نصيبا نعم. للرجال نصيب مما اكتسب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر الله يكي للرجال نصيب مغانا دكسو مما ترك الوالدان دكشين أبن دمهي فاق دابي سكا متسك بي ماذا سنا دكسنس أشنون لندوكير والأقربون دمقسن تاقوا دأباه ko makusanta iyaye maza suna da kasansu su ma wan uba idan babu uba kanan uba idan babu uba ɗa ɗan ɗa duka suna da kasansu walin nisa'i nasibun su ma mata suna da kaso mimma tarakal walidani daga cikin abinda wato iyaye guda biyu suka mutu suka bari wal aqrabun haka nan ko abinda makusantansu suka mutu suka bari su ma suna da mai suna da kaso wannan kawai ishara yake mana ayar gado tana nan tafi mimma qalla minhu daga cikin wannan kasan abin da ya rage wato ya tsaye karanci mimma qalla minhu abin da yake yayi karanci daga cikin shi au kasur ko kuma ya yawaita ya ban milamilai ko bilabilai ya basu da yawa ko ko ya bar dukiya ya kaɗan ne to duka da mazan da mata suna da kaso kaɗan ɗin suna da kaso mai yawan ma suna da kaso sai Allah ya ce nasiban mafruba wannan kaso ne wanda Allah ya farlanta ya wajabta <clears throat> yana nuna cewa idan babanka ya rasu <clears throat> kana da kaso a cikin dukiyar shi idan makusancin babanka ya rasu kana da kaso a cikin dukiyar shi in ba shi da ɗa ko ba shi da wanda zai gaje shi kana da kaso a ciki saboda babanka ya haɗa ka alaƙa da shi ƙila sun hito ciki ɗaya da babanka to kana da alaƙa da shi sababiyar babanka ko kuma a'a ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya to kana da alaƙa kana da kaso sababiyar babanka muna ganewa ko <coughs> to haka nan balle a ce ko wato ainihin kanan ka ne wannan ko kuma wanka ne wannan ko kanwar ka ce wannan ko yayar ce wannan idan ta mutu ba ta da magaji ba ta da ɗa ba ta da ɗan kana daga cikin wanda suke da kaso a ciki muna ganewa ku wannan kaso ne wanda Allah ya yanka ya bawa wato ainihin makusanta ko kuma iya muna ganewa ku Allah ya riga ya raba ya kasa gashi nan kamar yadda zamu gani a nan gaba sai Allah ya ce wa idza hadara al-qisma wa idza hadara al-qismata ulul wal yatama wal masakin fa وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نعم Allah yake cewa <clears throat> to idan ana raban gado akwai wasu da za su zo suna da alaka da mamacin amma kuma ba su da kaso ko kuma suna da alaka wato ainihin da mamakiyar amma ba su da kaso to ya za a yi masu wannan aya take bayanin ga yadda za a yi masu Allah yake wai za hadara kismata ulul qurba idan ma'abuta kusanci hadarar ismata suka halarta wannan kasan gadan wannan rabon gadan lokacin da ake yin teza su waliyata ma da marayu suka zo wajen wannan rabon gadan wal masakin da miskinai mabukata suka zo wajen wannan rabon gadan to ya za a yi masu allah ya ce farzuquhum minhu wa azurta su da wani abu daga ciki a dan yanka masu wani abu a basu ko a ɗan samu wani abu da yardan magadan a su ko wani hamshaki ya ce a cikin nashi sai a ɗauka a shi a su a ba ɗaya ko a ba da yawa <laughs> sannan sai Allah ya ce wato farzuquhum minhu ku arzuqu azurta su wato ku yanka masu wani abu ku ba su wa qulu lahun sannan ku faɗa masu ƙaunar marufa magana kyakkyawa magana ta daidai magana mai kyau ku faɗa masu wannan magana wato a ba su haƙuri a ainihin kwantar musu da hankali saboda ba su da kaso a ciki amma kuma ga sun zo wajen ko to wane wane ba shi da kaso amma kuma ga shi yana dangantaka da shi idan akwai wa uwa ɗaya uba ɗaya to na uba ɗaya kaga sai ya hakuri mun gane ku idan akwai na uba ɗaya ba na uwa ɗaya uba ɗaya amma akwai na uba ɗaya da na uwa ɗaya to na uwa ɗaya dama ba shi da gado sai dai na uba ɗaya a nan wajen shi na uwa ɗaya ba sai ya hakuri ba irin waɗannan sun zo sai a samu wani abu sai a ba su a ciki ga miskinai su ma mabukata sun zo sannan ga marayu wanda su ma iyayensu kwanakin baya sun rasu kuma sun zo a wajejen ana rabu kuma sai a ɗanyi masu wani abu mun gane ko duk wasu malamai cewa wannan ayar wato ainihin an soke ta da ayar raban wasu malamai suka ce a ba a soke ta ba tana nan wannan ayar muna gane ko وقولوا لهم قولا معروفا لألا يكي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا الذين لو تركوا من خلفهم وتندى تكي جنطورا لو تركوا من خلفهم داما دي أكي هو قدر ذات بر ذرية فيها ضعافا رونانا من خلفهم باينسو sai Allah ya ce masu wani yaksha to su ji tsoron Allah wanda ji yake jin tsoron ya bar iya rauna na ba sa iya komai ya mutu ya bar su to duk wanda yake jin tsoron wakanar hakan Allah yake ya ji tsoron Allah wannan tsoron Allah shi ne magani idan ka bar ka rauna na ‘yan ba ni babu in ma kake babu sai ce a ba su babu domin ba san wace ke ba saboda rashin hankali ɗan ƙanana ne to kana gudun wannan ajalinka ya zo ga yaranka ƙanana babu wanda ya tashi ba wanda ya san me kenan ba mai hankali cikinsu kana jin tsoron wannan to ka fara jin tsoron allah shi jin tsoron allah ka shi ne zai alfinta maka yaranka su zama nagari bayan baka nan sai sanya su su zama a cikin hannu nagari. gari wanda saboda saboda tsoronka wanda zai alkinta su sai Allah ya ce wani yakhsha alladina law taraku min khalbihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim za su rika jin tsoron me zai wakana a kansu su rika jin tsoron yaya bayan su zai kasance suna jin tsoron wannan to su ji tsoron Allah falyattaqullaha Allah ya ce su ji tsoron Allah sannan wani ya kulu ƙaunar sadida su faɗi magana magana ta daidai magana mai kyau wannan zai taimaka ma baya ke yanzu ayar tana nuna mana cewa jin tsoron Allah na zuci kenan ne na farko wani yafsha jin tsoron Allah na zuci wannan kuma na ƙarshe falyattaqullah jin tsoron Allah ne na gabbai yin abin da Allah yake bukata hannuwa daga abin da Allah baya so shine wannan attaqwa ta kashi mun gane ku wancan kuma jin tsoron Allah na zuci sakamakon sanin Allah to wannan abin guda biyu yana taimaka maka in dai kana son bayan ka yayi kyau kana son iyanka su zama nagari ko bayan ka mutu to ka zama kana jin tsoron Allah jin tsoron Allah na zuci sannan kuma ka zama kana jin tsoron Allah ma a bayyane cikin ayyukanka da cikin abin da kake bari wannan shine maganin lalacewar diyanka ko da ka bar su suna kowane hali ne domin akwai marayu wanda Allah ya jarrabe su da mutuwa wani ma bai san baban shi ba ko wanda muke iya gani ko muka ji labari ba su daɗe da wucewa ba ba zamanin annabi aka yi su ba to akwai kuma wanda sun wuce ma wannan zamanin tun kafin zuwan annabi aka yi su amma dai ne iyayen sun kasance na gari ne sai Allah ya alkinta bayan su sababiyar nagarta iyayensu Allah ya faɗi wannan a cikin suratul kahfi ko wajen labarin iskar khadir bawon Allah khadir da aka yi tafiya da annabi Musa da bawon Allah khadir a matsayin malamin shi ya je ya samu a takaice kenan ya je ya samu jirgi mai kyau sai ya tare jirgin nan mai kyau ya je ya samu yaro kyakkyawa sai ya tuge mai wuya kawai ko ya sa makami sai ya kashe shi sannan ya je ya samu wato ainihin katanga ta risina haka za ta faɗi sai ce ma annabi musa kama muta da ita alhali sun shiga garin ba sun yi sun yi a basu gurin kwana a ɗauki bakuncin su an giya amma kuma suka ga aikin mutanen garin kuma suka yi <clears throat> to shine annabi musa ya ce ai da ka suma da ka an shi lada to amma ka bani la zan ba ka labari cikin abubuwan nan da ka kasa haƙuri na farko jirgin nan da nasara akwai wani azalumin sarki a gaba a gaba idan da ya tadda sarkin nan wato jirgin nan mai lafiya da zai kwace shi don haka sai alfagar ya aibata wannan jirgin allah ya sa shi ya yi wannan aikin saboda matsala ce guda biyu a aibata wannan jirgin a tsara shi kuma ana cikin tafiya a cikin teku ya sa gatari ya tsara shi ko na abu makamancin wannan shi ya sa Musa ya ce a karafta hali tuguri ta na kadiji ji'ta shay'an jimawa sai ka fara shi don ka halakar da mutanen ciki ka zo da mummunan abu malamin shi yake gaya wani dan ka sai ke bance maka in ka za ka biyu ni baka yi kada ka tambaye ni sai na baka labar sai ce to wannan jirgin da ka gana fara na wani unama marayu ne suna gyalautawa da abu suna yin kabu-kabu da su, suna samun kudin shiga idan aka kyale shi a haka to sarkin wancan azalimi wanda yake gaba zai kwace da haka sai ya aibata shi yadda in ya zo ya duba ba zai kwace wannan eh, jirgi mai mara kyau ba shi yana son mai kyau ya kwace sai ya aibata shi kuma wannan aibatawar kawai aibatawa ce a ido amma ba abin da ya hana jirgin ruwa ba ya shigowa a ciki Za haka su dinga aikin su da wato jirgin su ba abin da zai sanya ruwa ya shiga ciki kuma sarki ba zai kwace ba to yanzu matsala tare jirgin daidai ne ba daidai ba ne to amma a bari a kwace jirgin shi kuma daidai ne to amma da wannan da wancan wanne ya fi muni ha kwace jirgin ya fi muni don haka sai aka zaɓi matsala guda ɗaya wadda ta fi sauƙi sai aka yi ta kai ma haka za ka samu wannan a cikin rayuwa za ka zo ka samu cewa matsaloli guda biyu sun haɗa maka amma dole sai ka yi ɗaya daga ciki to sai ka zaɓi mafi sauƙin matsala cikin matsalolin guda biyu sai lallai ka yi shi sai ka zaɓi mafi sauƙi amma da alkhairi ne guda biyu ya same ka guda biyu dukkan su masu tsoka ne to amma dole a samu wanda ya fi to shi za ka aiwatar wanda ya fi tsoka ciki to da haka sai ya ce to wannan yaron kuma da ka gana kashe shi shi kuma iyayen shi muminai ne saboda sanda suke mai idan aka kyare shi zai halaka su shi ɗaya ne zai halaka su to da a kashe mutum ɗaya a kan ya halaka mutane guda biyu ko ko a kyale shi ya hana ne ku saukin matsala duk matsala ce guda biyu da haka gara shi a kashe shi da a bashi a kashe mutum biyu ko kamar yanzu ka ɗauko mota ne da bus ce da mutum ashirin a ciki yara 'yan makaranta nan gaba kuma ga asirikinka shi kuma akan hanya kawai ka kwanota kwano ta da yawa da gudu in kai nan dama ba dama mutuwa za ku yi in kai hagu ma kasa ke ka sauka to barewa za ku yi kudika duka to da ka danna sirikin nan naka na? wanne ya fi sauki bara ka yi bismillah ka kwashe gaskiya ya fi sauki ku duba annabin Allah annabi Yunus alaihi salam annabin Allah annabi Yusuf manzon Allah ne ma Allah cewa wa inna Yunus lamin al-mursalin annabi Yunus yana cikin manzannin Allah amma annabi Yunus yayi fushi ya baro mutanen shi sai zo ya samu jirgi ya cika makin ya shiga ciki sai da aka fara tafiya tukunna lalle in ba a rage mutane ba cikin jirgin nan duka zai lime baki ɗaya kowa halaka to da a bari kowa ya halaka da a rage wasu a jefa su cikin teku sauran su haye matsala ce guda biyu a ce sai an tafi jirgin mai wazai a rage mai lodi nan wasa rayuwar ce za a rage to don allah kai in kai ne toliya a rage da kai to shi ne abin da yake faruwa matsaloli ne guda biyu dole sai an yi ɗaya don haka sai aka yi ƙuri'a sai ta fada kan annabi aka yi ƙuri'a ta fada kan aka yi ƙuri'a ta fada kawai sai shuka shi ya fada cikin teku wasu ƙuri'a ya aka ce aya kawai ɗauka shi aka yi gashi babba kuma aka jefa shi cikin ruwa yana fadawa cikin ruwa kawai wani kifi shi kuma ya ga abinci kawai sai ya laƙwame shi gashi da daddare ne tekun ma ga duhunta can cikin kifi shi ma ga duhu amma sai annabi yunus ya kama kiran allah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin Allah ba Allah ba wani abun bauta bisa cancanta in ba kai ba tsarki ya tabbata gare ka daga barin duk wani abokin tarayya duk wata tarayya ya Allah na zalunci kaina fidda ni ka ganin gurin karfin tuwo baya iya wannan haura-haura baya hana mutuwa annabi yunus ya dinga addu'a ya dinga addu'a sai kifin nan aka hura mai bala'in wuta ya ga ba abin da yake alheri gare shi in banda ya zo ya amayar da shi waje shi ne kadai solution da haka sai zo kawai ya amayar da shi waje sai aka sanya aka aka aka sanya duma shi kuma ya mai inuwa sannan ya kare mai iska mai karfi iska na zuwa yadda gwargwadon yadda ba za ta cuce shi ba kaga wannan duk kariya ce ta Allah to da a bari annabi Yunus ya ki fadawa jifi mai girma ne fa ba fa gama garin mutum bane ne cikin bayan Allah annabawa ma manzo ne manzo ko ya wuce annabi to amma duk da haka sai aka rage da shi to don Allah da sirikinka da andaman don Allah Yunus wanne ya fi kima da malaminka da banzan Allah Yunus wanne ya fi kima a share shi a wuce shi tilikin naka a share shi ka gani haka abin ko a ka'idar tuki a wajen direbobi a ka'idar tuki wajen road safety ko su ne da wannan to a wajen su ma akwai wannan ka'ida idan ka kwaso da yawa ka ga mutane kana ɗauke da su da yawa ga wani mutum ba yadda za a yi ka auno da yawa in ka tsaya ka ce ka ja birki to kulikulin hajiya za a yi duka za ku haɗe kuma shi ba tabbas shi kan shi ya rayu wanda aka kauce kuma ku ku mutu to ya za a yi kawai sai a wuce da shi kawai don dole ce ta sa a wuce da shi muna ganewa ku to don haka yaro na ƙarshe shi ne abinda aka yi na ƙarshe ce wannan katanga kuwa da ka gan mun zo mun tada to ta marayu ce wa ammal gidawu fa kana li yatimaini fil madinati وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا يجي فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك هو كقول شيء كاير أبنجي yadda ubangiji yake kare uba ya kare iyanshi ya kare dukiyar diyan saboda me saboda tsoron Allah Ya ce wannan katanga da muka tada da kana ya gulamaini yatimaini ta marayu ce guda biyu wa kana tahtahu kanzul lahuma a ƙalƙashin wannan katangar akwai dukiyar marayu da wannan uban nasu da ya ga mutuwa ajali ya taho girma ya zo yaran kuma ba su girma ba su da wayo sai tattara dukiyar kawai yi. gini ya sanya ta a karkashin katanga yake Allah ga amana nan ka baiwa yara na idan misali ya yi irin waɗannan ba ya bai wa Allah amana kawai shi ke nan katanga yau da gobe shekaru yaran ba su abun nan ba sai katanga tana so ta yi layi haka za ta faɗi idan ta faɗi suwa za su fashe dukiyar nan mutanen gari kuma su yaran ba sani ba don haka nan sai Allah ya kawo khabir sai ya zo da shi da Musa suka tama suka ta da ita sai ta koma daram to waye baiwa wannan dukiyar ta marayun kariya to sababiyar me ne abinda Allah ya kawo ya ya wa kana abuhuma saliha abinda ya sanya babansu na gari. shi yasa dukiyar ma sai aka ba su kariya aka ba ta kariya bayan an kare giyan sababiyar nagartar ubansu kenan in kana so Allah ya alkinta bayanka to ka ji tsoron Allah Allah zai alkinta bayan a zuci ka aje tsoron Allah a aikace ka rika ayyuka irin na tsoron Allah ba na cin amana ba Di yadda ka mai dukiyar jama'a ka taskace a banki a account wallahi ɗaya bayan ɗaya za su zo su lalace yayin da baka alkinta tsoron Allah ba baka alkinta jin tsoron Allah a zuci ba ɗaya bayan ɗaya sai kara wannan abin ya wakana da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba wani a wannan jihar ya taba shiga irin wannan ciyaman ne ko kuma wani mai matsayi ne aka ba Kuje kujerar bayan Allah ya sai wanci ya sai wanci ya sai gidawa ne ya sai gidawa ne kai ba a nan ba a ƙasar ma ya sai abu kaza ya sai abu kaza ya sai mota matan shi na da ta shiga amma dukiyoyin bayan Allah da aka aji shi a gurin su ba san komai ba saboda ba san hakkin su ba shi ya sani kuma diya danni ba ruwa ba asibiti ba magani ba hanya ba aiki ga matasa ba ma'aikatu wanda za su je su aikin ba kuma ba ba da yawa amma shi ya kama wannan ya saya ya kama wannan ya saya ya kama wannan ya saya sai da tenuwa ta riga ta kare wai ya yi haka saboda maganin talauci sai talauci ya mai sallama ana nan tun da an gama hanyoyin da za a rika samu sun kare yanzu sai wanda aka samu a zo a ci an zauna a jirgin a ci shi ne sai talauci ya shigo yau sai a zo an cinye abin da aka sawo sai a je a sai da abu kaza a zo a sai abin da za a ci talauci yana zuwa a a saida har aka zo ana saida ana saida ana saidawa gida a abuja an zo an saida gida a gari kaza an zo an saida motar an saida ta hawan babu har abin ya zo ya kode har can da irin tamu ta talakawa sai ta kodewa irin ta kafada din nan yau da gobe sai ta zo ta same shi ma sai bayan wannan ma sai zo yana ragowa wajen waɗanda suke da abin nan hura ma kudin fura za a fi makamu to saboda me ya lalace na saboda cin amana wannan duk abin da ya saya ba ya kakkashe ya kakkama duk ba nashi bane don haka ka ji tsoron Allah kakka taba abin da ba naka ba ba riba ba ce ka riƙe ma bayan Allah amanar su ita ce riba Allah ya mu dace ya kamata mu tsaya a nan in Allah za mu shiga cikin abin da ya shafi wannan eh, gado ne tun da an fara ba mu ɗanɗano ko tun daga min rijali nasibun min makta min raka alwali jani wala farabu Allah ya sa wato abubuwan da muka faɗa daidai karfafo ne a wajen Allah kurakuranmu kuma muna roƙon Allah ya yafe mana kuma ya sa mu cika da imani ya bai wa marasa lafiyan mu lafiya kuma ya samu gama lafiya abubuwan da muke fama ya Allah ka dafa mana cikin iyawarsa a yi mana maganin abin da muke fama da shi a cikin kasarmu sannan da sauran kasashen musulmai ma baki da subhanaka allahumma wa bihamdik akwai wata tambaya can da aka yi baya ko na ce in muka gama za a an ta ya kamata na na? na gaskiya ne <laughs> Yeah. yana nuna gaskiyar manzan Allah gaskiyar manzan Allah manzan Allah ya yi gaskiya dama da ka faɗa ɗin nan manzan Allah ya ce haka abin bai wa kana cewa ilau ahkanta ilahun ila ihdahunna dahran da za ka kyautata ma wato ɗaya daga cikinsu shekaru fara'at minka naqtan ko shay'an ta ga wani abu a wajenka na tawaya na kasawa a lokaci ɗaya sai ta ce ma ra'aitu ka khairan qab ban taba ganin alherin ka ba duk shekarun nan da aka yi a ran nan yadda za ta yi maka kaman ba a taba waɗannan shekarun na alheri ba ko irin wannan abin da ya kamata ya yi yaya hakuri ya kamata yi Allah ya jarrabe ka da wani abun da wannan jarrabawar hakuri da ita ibada ne in za ka iya hakuri abin da ya fi cancanta ka yi hakuri ka dinga jalautawa da ita saboda mai gashi ma kila har ta yi biya manya kila ma har akwai wanda za su iya wato ainihin ɗauke mata wasu ɗawainiya wa za su taimaka mata a gurare da yawa kuma kai kai ne baban sai ka yi haƙuri da ita allah ya jarrabe ka abin da ya fi cancanta kenan idan misali ka rabu da ita to kaga za ka haifar da hatsaniya kila a cikin gidan ila ɗiyan su ɗan samu rashin jituwa da kai ko fahimta sannan ita kuma ta je ta auri wani wanda za ta zame mai matsala ila sama da kai ko kai ne ka san ila ya za ka biyo mata ma ko ba ta yi na waitu ba ta tsaya ta yi shiru ba haka ba ne to har gara sauki-sauki kai don haka abinda allah ya saukar yake saukarwa yake jarraba mutane da shi ɗayan biyu ne mai kyau mai daɗi ita ce kaddara alkhairi mara kyau mara daɗi ita ce kaddara shari kuma kowanne za ka karɓe shi da cewa daga Allah ne Allah ya kaddara haka zai wakana ko to sai ka yi haƙuri ka yi ka yi abin da aka ce a daidai gurin idan aka jarrabe ka Allah ya tsare ka sai ka rasa wani abu naka ya ya kamata ka yi haƙuri ya kamata ka yi ka nema ko ko ihu ya kamata ka yi wanda baya sanya abin ya dawo ha kun ya kamata to haka duk kaddara mara kyau take ba hana ka ka ɗauki matakin da wannan abin za a yi magani shi ba amma kuma wajibi ne ka yi haƙuri wajibi ne ka ɗauki matakin da za ka yi maganin iya ka iyawa amma wajibi ne ka yi haƙuri wannan haƙurin da kake ibada ne ƙila sababiyar wannan haƙurin allah zai maka rahama domin shi haƙuri bai da adadin lada ba kamar sallah ba ce in ka kana da ladan sallah irin wannan da kai guda goma in ka zo ka halarci jami'i kana da lada na jami'i daraja guda ashirin da bakwai ko da biyar to amma shi haƙuri ba haka ba ne haƙuri allah zai ba da ladan ba adadi yadda ya ga dama ya fi ɗari bakwai ya fi dubu bakwai ya fi dubu so kaza yadda Allah ya ga dama haka zai ba to babba in zai baka lada yaya zai baka ladan gwargwadon girman shi zai baka ko kyauta ta babba ta sha bamban da ta ƙarami ba haka bane sakamako na aiki na babba ya sha bamban da sakamakon aiki na ƙarami to don Allah ya yi Allah zai ba to don haka babu abin da zai kawo maka ɗimbin lada a duniya da lahira da sakamako a duniya da lahira kamar hakuri Allah cewa inna ma yi wa fasabiruna ajarahum da gairi fita ana saka ma masu haƙuri ladan su ba adadi in ji Allah na haka mu yi haƙuri da irin waɗannan ka yi haƙuri za ka kamar kai ne ma matar ita ke mijin yadda take maka maganganu wani lokacin ba haka bane to za ka yi hakuri da irin waɗannan mu'amala din sai ka sai ka ga wani lokacin ne ake samun wannan ba dukkan lokaci ake samu ba kuma in ka duba zaka ga ita wannan matar tana da wani alfanu da in ka sake ta ka rabu da ita kuma ka samu wata mai wannan alfanun kuma sai ka nema naka ba dukkanta za ta zama ɓatatta ba lalatatta ba sai ga nan gurin ne take da faɗa da wuya matar da take da faɗa da azaba kuma ka same ta munafuka da wuya ka samu wannan in tana da faɗa to ba ta munafurci to don Allah da kaje da samu da ka samu mai lab lab lafiya yau za a yi lafiya lau amma kuma munafika ko wanne fi gara mai faɗan nan wallahi ka yi haƙuri da wannan faɗan ya fiye maka da a ce ka je ka saki na hannu kamun na dawa wanda ba a san na dawan nan mai za a kamo ba ko? na'am shi ne ne eh, ba ne yana cewa zai bar aiki gaskiya ne su dama ba ta so ake ba su ba su san abin da ke nan ba kila ma ban san babansu yana da wannan abin ba amma shi aminin da aka bar mawa shi ne zai yi ɗayan biyu in yana cikin mawadata ba ko ba waccan dukiya shi yana da tashi to ba sai ya ci wancan ba ya yi domin allah ya fiye mishi abin da za a ɗan bashi yau in kuma ba haka ba na biyun shine yana da bukata shi ma talaka ne to shi kenan sai a yanka mai abin da zai rika yin wannan aikin kula da gidajen kula da kaza din nasu kula da kaza din nasu a yanka mai abin da zai rika yi ko kuma ba wanda zai yanka mai shine oga kwata kwata to shi ya yi abin da ya kamata cikin hankali ce Allah ta ifali ya akul bil ma'ruf ko da sanin ya kamata kamar da Umar bin Khattab ya fada yace ana fi mali yatimi ka wasili yatimi إن اشتهيت أكلت وإن استغريت وإن استغنيت تركت ni a cikin dukiyan maraya kamar wasi'i ne da aka yi mashi wasiya aka bin mai dukiyar maraya idan na wadata sai in barta ba ruwa na da ita dama ba ita nake jira ba idan kuma ina da bukata ni din ma ina da bukatar ciyarwa to sai in ci gwargwadon aiki na gwargwadon haƙƙi na mun gane ku ba shi da matsala a nan ba za a ce ya ci dukiyar maraya ba Allah ya samu dace